Muryar Martin Pebu kenan yayin da yake karanto manufar zanga-zangar neman shugaban kasar Ghana Nana Ado Dankwa Akufu adu tare da mataimakinsa Dr. Mahmudu Baumiya da ministan kudi Ken Ofori Atta su yi murabus. Ɗaruruwar mutane ne suka fito daga wasu yankunan ƙasar Ghana domin halartar wannan zanga-zangar wadda suka mata suna da kume preku wato kashe ni baki ɗaya. Mafi yawancin masu zanga-zangar suna sanye da jajayen kaya kuma wasu suna rike da kwalaye da aka rubuta cewa shugaban ƙasar Ghana dole ya yi murabus. Ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan zanga-zangar kuma masanin harkokin tsaro na ƙasa da ƙasa Malam Adib Sani ya ce sun bi duk wata wata matakan tsaro da doka da hukumar tsaro ta ƙasa ta gindaya musu don haka idan gwamnatin ƙasa ta ki sauraron ƙararsu akwai wata hanya daban da za su sake bullowa da shi. Mun fito mu fadi ma gwamnati kamar ba mu kuma son shugaban kasa da vice president shi su tashi su suka kawo muna wahalan ga duka a cikin Ghana because of corrupt practices sun su suna ran eh, garin kamar family business ne to wannan ne ba mu so shi yasa muka ce su wuce muna da democracy a cikin Ghana akwai laws akwai public order act duka mun bi mun zana ma police eh, takada sun reply suka ce sun ba mu security to wanga democratic right ne kuma mu citizens ne mu ba politicians ban ba mu yi affiliated to any political party ba kin gane ya to idan shugaban kasa bai saurari wannan zanga-zangan ba me za ku eh, mun petition parliament eh, mun so parliament su start impeachment proceedings in su kuma ba su yi wani abu ba kin ga abin da ke faruwa yau ya je gana duka mutane sun kira mu suna son su take part wasu ma sun fito tamale and other places places a cikin Ghana don kowa duka na jin zafin garin nan. To ba ku son gyara kawai shugaban kasa da mataimakin su sauka. Shi kenan because ba abin da zai yi. Da ya ce an yi gyara muka ce to ya yi magana Sunday da ya yi magana komai bai fito cikin wannan magana ba. Honabu Mubarak Masa'udu mai neman kujerar mazabar Asawasi karkashin jam'iyyar adawa ta NDC ya ce babban abin da ke ci musu tuwo a kwarya shine matsalar cin hanci da rashawa. Na farko finance minister kusan ababen da ya gudana duka nuna cewa bai yi aikin nan eh, eh corruption corruption cin rashawa A eh, akufo kusan yana mulkin kasanga, da 'yan wayan shi ne suna kwasan kudin kasa wannan ababa muke ganin kamar ya kamata a daina wasu mutanen kuma sun bayyana dalilansu na zuwa wannan zanga-zangar sunana ibrahim tanko daga dakuma accra to gaskiya mu duka mun fito mu wannan musulunci ne saboda abin da ke tafiya cikin wannan kasar babu kyau ana gajiya yara na wahala manya na wahala mata na wahala in ka abinci ba kai ka ci ka cire kuɗi za ka sa abinci ba abinci kaɗan ba zai ishe ka ba shi yasa muna wahala abinda muke so ne wannan shugaban kasar bai zo muna da alheri ba abinda muke so ne kawai ya sauka. sunana anita samas a ah, wannan demonstration my husband is not too good wannan demonstration dai um, simple one ne kawai dai muna so um, shugaban kasar ya sauka saboda um, abun ya yi sada wannan ba magana ukraine da russia ba kin gane ku Rabiu Maude ɗan masanin Hausawa. Matasa sun tashi su gwada cewa 'yan manya ko kuma government ba su iya su tafiyar da al'amuran garin su ba da hanya in ya so waɗanda za su su tafiyar da shi su yi. Saboda shi in yau mun fito mun zo mu nuna ɓacin rai ne game da al'amuran da ke faruwa. A faɗar wanda ya jagoranci zanga-zangar kuma wanda ya karanto manufar zanga-zangar Martin Pebu ya ce shekaru biyu sun yi nisa kan haka suna kira ga majalisar dokokin ƙasar Ghana ta sige shugaban ƙasa sannan ta yi gaggawan mika mulki ga masu rukon kwarya. Hawa Abdulkarim Yankwaniya, muryar Amurka daga Accra, Ghana.